ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أبيبيان آيوين القرآن ميجرما يو إن شاء الله زام تاشي بنا سابون سورة سورة التهريم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita ce sura ta 66 waton Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kaga kaman sura da ta gabace ta ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima harrimu ma a Allahu lak saboda me kake haramtawa kanka abinda Allah ya halattawa abinda Allah ya halatta ma tabtagi mardata azwajik saboda biyan son ran matayenka wallahu ghafurur rahim hakika Allah subhanahu wataala mai grane kuma mai jin kai wato wannan aya imam al-bukhari ya fitar da asarin hadisi a cikin kitabul iman wa nuzur hadisin Ubaid bin umayr yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda zainab bint jahsh wa yashrubu indaha asalan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba wasu lokuta a al'adance bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar yakan kai ziyara zuwa ga sauran ɗakunan matayensa inda ba nan zai kwana ba ya je wannan gida ya je wannan ɗaki ya je wannan ɗaki ya ɗan zauna su ɗan tattauna haka nan don galibi in ya fita masallaci sallan subahi <clears throat> to in ya ida sallan subahi karatu akan yi galibi karatu akan yi wani lokaci har ya kai azhar kai wani lokaci ma har ya kai la'asar wani lokaci ma abincin safin shi shi ma sai an kai mai masallaci amma da la'asar yakan koma gida ya gaggaisa da matayensa wani lokaci ma inda wani aiki yakan taimaka musu da shi kafin ya fito sallan magriba to ya kasance da sallan bayan sallar la'asar wata rana ya shiga yana shiga yana abin ziyaran dakunan matayensa sai ya zauna ɗakin Zainab bintu Jahsh wato Zainab a cikin matansa ‘yar kasuwa ce ƙwarar gaske tana da ƙarfin jali kuma ga ta ‘yar ce ta wani ɓangare to da ya je ɗakinta sai ya kasance kan je wani lokaci sai ta ba shi zuma wani hadisun ta ce na na shirace ce yakan so halwa walas yakan so wani lokaci abu mai ruwa-ruwa mai zaƙi kuma yakan so zuma to sai suka yi shawara ita na na isha da abokiyanta hafsa radiyallahu anhuma cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo to su fudi cewa sun ji sun ji warin maghafir wato sun ji wannan warin maghafir shi maghafir wani sinadari ne wanda ake zuba mu abin sha in aka zuba mushi to sai a sha abin shan da yawa galibi zaka iske kowace kabila ko kowani gari suna da wasu nau'o'in abubuwan da ake ƙara samu abinci in aka samu abincin sai ya taimaka sai a ji gardin abincin sai a ci abincin da yawa to shi wannan in akan samu abin sha ne in aka samu abin sha ɗin sai abin shan ya ƙara nagarta to amma wani lokaci kuma <clears throat> kan ɓata jiki kaga ko mu na yanzu misali akwai nau'o'in abubuwa kamar su zoɓo ko wani abu sai ga ana son shan shi amma da zai zama maka a riga kuma zai ga ba daɗi wani lokaci ma in ba a kula ba sai ga yana ne mai dafa maka da haƙora to shi ma yana da irin wannan ga shi dai yana da amfani yana taimakawa wajen shan abin sha amma kuma yana da dan wani aibu na wani abin nan yana da dan wani nashi aibun idan ya zama ba cikin abin shan yake ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da kauri na wuta a ce an shiga kicin hayaki ya sa tufa tufaye kauri manzon Allah baya so manzon Allah yakan so wato kanshi ne har yace sanya turare ba sunna na ne ba sunna annabawa ne magabaki daya an gane ko saboda haka sai suka yi shawara <clears throat> tunda in yaje dakin ta yana dadewa ka san mata da kishiyoyi sai hakuri duk abin da kake suna nan suna calculation in minti biyu kai magana anan suna nan suna kallo in minti biyar kai a can suna nan suna lissafawa in minti kaza kai wani lalura ne ma ta sanya ka kila ko wani abu ne ba abin da ya dame su su suna nan suna nan su lissafi Allah ya taimake mu saboda haka tun da suka ga ya ɗauki lokaci ko kuma yakan ɗauki lokaci a ɗakinta sai suka yi wannan shawara sai ya zama duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin ɗakunan nasu su biyun a wannan yini sai su ce yana wannan ƙaurin yana ƙaurin wannan abin sha yana wannan wari-wari to wannan ya sanya sai ya keɓe ɗaya daga cikin matan nasa riwaya dai ya fi karkata zuwa ga hafsa radiyallahu anha ya ce mata to insha Allah daga yau na ban ƙara shan wannan zuma ba ƙara sha wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi wata riwayan kuma ta zo da cewa ne wato ya faru ne ga wato sadakansa mariyatul qibtiyya ita mariyatul qibtiyya baiwa ce wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake takinta ita baiwa wanda mai gidanta ke kwanta da ita ba a rabon kwana da ita wanda ake rabon kwana da su sune mata na aure min baiwa wanda mutum ya saya don ya rika kwanciya da ita don bayi wani lokaci sukan zama kashi biyu wani lokaci akan sai bayi don su rika aiki hidima na cikin gida wani lokaci akan sai bayi don mutum mai gidan ya rika kwanciya da su to bayan da mutum ya saya da ya rika kwanciya da su sai ya kasance wato ba a rabon kwana da su to sai wata rana ya kasance ya kwanta da ita wannan mariya a ɗaya daga cikin ɗakunan matansa to abin nan bayan ya kwanta da ita sai mai ɗakin ta dawo sai ranta ya ɓaci da ranta ya ɓaci ta koka ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ga ɓaci ran to sai ya sanar da ɗaya daga cikin matansa ya ce ya haramta wa kansa ita wannan baiwan Allah mariyatul qibtiyya duka waɗannan ruwayoyi guda biyu lafiyayyu ne dukansu ingantattu ne to kuma kun san a ɗabi'an ƙur'ani <clears throat> ba wani lokaci in matsala ta faru sai aya ta sauka kuma wata matsalan tana iya faruwa mai kama da irin wannan ita dai wannan ayan irin ta ba a canza komai ba ta sake sauka wani lokaci kuma abu sai ya faru sai a shiru sai wani abu ya sake faruwa sai a hada su duka sai a musu kudin goro sai a sauke aya guda duk sai ta hade su waɗannan matsalolin wani lokacin matsala biyu wani lokaci matsala uku kai wani lokaci matsala biyar idan kun duba littafin usul tafsir ko da namu nan kanana da muka fi amfani da su a wannan kasan na shekul islam ibn taimiyya ko wani muhammadu al usaimin zaga ya kawo yanda abubuwa suka faru sai daga baya allah ya sauke aya sai ya haɗa su duka wani lokaci kuma sai abu ya faru sai ya sauke aya sai wani abu ya faru sai ya sauke wannan ayan dai sai ka ji wani sahabi ya ce aya kaza ta sauka ne saboda kaza sai ka ji wani sahabin ya ce aya kaza ta sauka ne saboda kaza sai kuma ka ga ayan da iri daya to wannan lama ne ba wani abin da zai hana haka nan ba yana nufin sai ka hada su guda biyu ka yi tarjihin guda ka kada guda ba an gane ko dukan su guda biyun suna aiki tabtagi maradata azwajik kawai saboda son ran matayanka saboda son ran matanka wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jin kai qad faradallahu lakum tahillata imanikum hakika Allah ya farlanta muku abinda za ku rika warware rantsuwan ku. idan ka yi rantsuwa ba za ka yi wani aiki ba bayan wannan aikin kuma in ka aikata shi ba laifi ne ba kai watakila ma aiki in ka aikata shi ma Allah na so kuma sai zama kai rantsuwa ba za ka yi ba to Allah ya farlanta yanda za ta hillata aimanikum yanda mutum zai warware rantsuwan shi don ya ci gaba da hudda da wannan abin da Allah ya halatta masa akwai abin nan wata aya ta zo ta yi bayanin yadda ake warware rantsuwa ko azumin kwana uku ko a ci da miskinai guda goma wallahu maulakum Allah shine majibincin al'amarinku wa huwa al-aliyul hakim shi Allah subhanahu wataala al-alimu masani ne al mai hikima na'am wa nabiyyu ila azwajihi فلما نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم na'am wa iz asarra an-nabi ila ba'd azwajihi hadithan waton tina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sirranta labari ga sashen matansa wato lokacin da wani abu ya faru ɗayan biyun ko kuma dukan da suka faru tunda duka sun faru tunda hadisan hadisan duka biyu sun inganta na maganan shan zuma ko wani maganan maritul qibtiyya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keɓe wani bangare na matansa ya sirranta musu cewa ya haramta wa kansa wannan abu wato ya haramta wa kansa maritul qibtiyya ko ya haramta wa kansa zuma ko duka biyun amma dai bai gaya musu matan duka ba wani sashi na matan ne ya gaya musu to galibi ita mace in ta ga tana son wani abu ta sa wani abu a gaba to ta samu nasara zai wuya ga ta iya kulle shi a cikin zuciyarta falamma nabbaha bihi lokacin da ya ba ta labari ya ce mata sirri falamma nabbaha bihi lokacin da ya ba ta labari falamma nabba'at bihi lokacin da ta je ta ba da labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana mishi cewa an fito na sirrin ya same ta ya gaya mata abu sirri kuma ta je ta tona sirrin saboda aksarin mata sun ɗauka ciki kawai don tuwo ne zura tuwo kawai ake banda magana shi ko ciki ba don tuwo kawai aka shi ba han magana wata magana in an zura ta sosai don Allah hira ayi hisabi a kanta amma an ka ji ta kaji ta kenan ba fadi to amma aksarin mata suna da rauni in abu ya musu dadi a rai to zai wuya zai wuya su iya kulle shi sai sun je sun faɗa shi ya sanya wani lokaci aka akasarin mu mazaje muna da rauni sai ka ga wani abin mutum ya tashi ya ɗauka ya zazzage wa matan shi tun wata sai ta juya wani wuri kai ta yaro dogon riga ana ganin ka da aibu kai kuma baka sa ana ganin ka da wannan aibu ba an gane ko kuma in matanka in ta wuce ɗaya sai ka yi taka tsantsan domin duk abin da aka yi ɗayan sai ta wata sai ta kwashe ta je ta gaya ma ko na waje ko kuma in suna da yawa ta zaɓi wanda za ta ƙulla ƙawa da ita don galibi sunan mata ne idan mata suna da yawa sai ka ga kowa ta samu wanda suka ƙulla ƙawanci jininsu ya faɗuwa da wanci wanci jininsu ya faɗuwa da wanci saboda haka lokacin da ta je ta ba da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tona wannan asiri ya turo mala'ika jibrilu ya sanar da shi cewa sirrin ya fita arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai ya sami ma'abociya sirrin sai ya gaya mata wani ɓangaren abin da ta je ta faɗa bai gaya mata wani ɓangare ba wannan kuma yana daga cikin ɗabi'a malaman ɗabi'a ma suna bayani akan wannan cewa <clears throat> aksarin al'amuran mutum kare ya zama duka yake buɗe su ya zama yana buɗe wani ɓangare ne wani ɓangare ya shiru a kai musamman baiwa musamman baiwa in Allah ya maka baiwa na wani abu kada din ka zo na gari ka bada labarin kai fa kaza ne kai fa kaza ne kai kaza ne a'a ka rinka boyewa sai dai ka bayyana dan wani abu wani abu kai shiru yana daga cikin hanyoyin nasara wato lokacin da ya gane cewa ta je ta tona asiri cikin kewayen da yake yi ya ci gaba da kewayen shi bai fasa zagawa yana gaida matan shi ba da la'asar da ya zo ɗakinta sai ya mata wani shimfiɗa wanda za ta gane cewa lallai fa ta yi kuri zai yi misali da ya tashi ba ta bayani ya ce a shi kin je ɗakin wance kin zauna a wuri kaza kaga za ta gane ta zauna a wuri kaza ran da ta ba da labari. kin sha ruwa kaza ko ko ci abinci iri kaza ko daidai lokaci kaza cikin abin da kuka ɗan tattauna har da ma kaza da kaza da kaza sai yi kifa ɗan ƙarshen. ta ba kanta ansa ai ka san lokaci in ka shirya mutum akan wata hanya da kanshi zai gane cewa yana hannu saboda haka nan an arrafa huwa a raga an ba'd sai mutu bayanin wani sashi na abin da suka tattauna ya kau da kai daga wani sashi falamma ba bihi lokacin da ya mata wannan bayani ya ba ta wannan labari qalat man an aka hadha sai ta ce masa wane ne ya baka wannan labari kasan kila lokacin da za su yi magana ma an kulle kofa ce a ashe da safe da hantsi kin shiga ɗakin wanci ce ha an kulle kofa ma da aka kulle kofa kenan sai aka sha kunu ashe kun tattauna ma akan kaza da kaza da kaza sai ya ki faɗin sauran magana to kuma ita ta san kila ta shiga ɗakin kuma ta kulle ƙofa bayan an sha koko da ƙosai kuma sun tattauna akan abubuwa kamar guda biyar sai ya faɗi biyu amma biyun da ya faɗa ba su ne sirrin da ya bata ba sai dai a cikin waɗannan biyar ɗin ta faɗa bayan ta yi sharan fage ta faɗi wannan sirrin kaga sauran sirrin kenan sai ya bashi shi tunda ta ji ya faɗi wannan ta tabbatar da cewa ai shi kenan abu ya riga ya tuni to kuma sai ta tuhume shi ƙarfin hali waye ya baka labari ko ko shure-shure ne waye baka labari qala na bani alim al-khabir sai yace wanda ya bani labarin al masani ne masani ne ya bani labari al-khabir kuma mai bada labari a wani aya yana cewa wala uka, mithlu khabir babu mai baka labari irin masani wato babu wanda zai maka bayanin abu irin masanin abin ko a rayuwa ne yanzu wanda ya karanta wani field ya san wani abu idan ya zo yana maka bayani a kan abin sai ka ji alhamdulillahi wala yunabbi'uka Mr. khabir babu mai baka labari ka ji ka gamsu ka natsu irin masanin abin alimul khabir masani ne mai iya ba da labari ya gaya min wannan kenan kaga inda ba ya kulle kuma da wannan ba sai ta koma ta cewa ta ba na ce miki sirri bane dama sirrin mata galiba ai kaga wani lokaci haka yake in ka gaya wannan sirri sai ta je ta gaya ma wannan ta ce to an fa ce sirri ne ita ma ana gama gaya mata sai ta waje ta je gidan wancan da yau bace ya fita ba amma dai tunda labari ya zo bari ta samu ta fita ta je gidan wancan ta ce an yi kaza an yi kaza an yi amma fa sirri ne duk unguwa an gama gaya musu kuma wai sirri ake to shi ya sanya aksarin mu mazaje mutum yi kokari ya gane abin da yake faɗa kuma in zai tattauna da matan shi ya san irin abin da yake faɗa in kuma ya tashi faɗa ya daina saki abu gaba ɗaya eh dan saki rabi in ya saki rabi to kenan sai sai in abin da ya kamata a buɗa shi ne kila ana magana akan dafa abinci ne amma akan mu'amalat na mutane ko kuma ka samu saɓani da wani ko wata matsala ta faru wanda in karkenta bayanin ya tsayi za a iya samun matsala kada ka je ka buɗe shi in details kada ka yi haka Allah ya ce mu ke mu na'am وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وانا آية أكون أثري a cikin musnad na Imam Ahmad wanda yake cewa Abdullahi dan Abbas ya zauna shekara guda yana so ya gane in ta tuba wannan tasniyan alifu tasniyan a cikin matan Manzala yana koma kan wacece da wacece ya nuna waɗanda suka yi wannan tattaunawa mata ne guda biyu amma shi Abdullahi laɗin Abbas bai gane su wane ne waɗannan matan guda biyu ba ya ce na zauna shekara guda ina so in gane waɗannan matan guda biyu kuma wanda na so in tambaya shine umar bin khattab radiyallahu an ban samu dama ba har sai da wata rana muka fita aka fita umar ɗin ya fita za shi aikin hajji nima a wannan shekara sai na shirya na biyu shi don mu tafi aikin hajji tare ya ce lokacin da muke tafiya a sashen hanya wato muna tafiya a hanya sai ya tsaye da karauka wato aka tsaye da ma'abota tafiya umar ya ce a tsaya a nan yana da bukata zai shiga cikin daji don ya biya bukatarsa saboda haka da aka tsaya sai na ɗaukan mashi ruwa na raka shi da na je inda zan tsaya na tsaya shi kuma ya ƙarisa inda zai je biya bukatar shi je biya bukatarsa ya gama ya dawo to lokacin da ya dawo sai ya kasance ina zuba mashi ruwa yana alola bayan ya yi alola ya kintsa na ga ya samu natsuwa kuma ga mu a gefen daji ba kowa ba kowa daga nisa shi sai na roƙe shi na tambaye shi na tambaye shi don Allah wannan aya da Allah ce in tatuba ila Allah faqad sadad qulubukuma ta sauka ne akan suwa ne daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin waɗannan mataye guda tara ya nuna guda biyu ne suke wannan suwa ne ne sai da Umar yi mamaki ya ce ai waɗannan mata guda biyu su ne aisha da hafsa an gane ko kenan in ta tuba wannan alfu yana komawa kansu in kun tuba game da wannan ɗabi'a ko na kore shan zuma a cikin ɗakin na abinan nan Zainab bintu ko kuma na damuwa da kuka sanya game da Mariyatul Qibtiyya har zan Allah sallallahu alaihi wa ya haramta wa kansa waɗannan abubuwa sannan ya zo ya ba ku sirri kuka koma kuka kuka abin ya ba da sirri aka koma aka tona sirri sannan kuka koma kuka kulla kanku kuma duk wani abu sai ku rinka shawara ku rinka ganin taina ina za ku kullu mushi ku tunkare shi Allah ce in tuba in kun tuba ila Allah zuwa ga Allah faqad sagar qulubukuma hakika zukatanku to sun dawo cikin hayacin su sagar qulubukuma zukatanku sun daidaitu domin zuciya ita ce dan adam in zuciyar dan adam ta karkace to dan adam ya karkace in zuciyar shi ta natsu to duciyar ta abin nan dan adam gangan jikin shi ya natsu wa in tazahara alaihi in ko kuka ci gaba da fito na fito da shi kuka ci gaba da hada kai ko biyu kuna fito na fito da shi fa inna Allah huwa maula haqiqa Allah subhanahu wataala shine majibincin al'amarinsa wa jibril da malaika jibrilu shi ma zai tallafa mashi wa salihul mu'minin nagargari daga cikin mu'minai su ma za su tallafa mashi wal mala'ikatu ba da zalika zahir sannan <clears throat> abin nan mala'iku bayan wannan su ma za su yi ɗauki to waɗannan ayoyi guda hudu suna da alaka da juna galibi za ka iske littafan tafsirai sai an karanta su guda hudu ko sai an kawo su guda hudu sannan malamai suke hada nasoshi suke tsuntsuntan mini da mini yake ciki abu na farko da za a tsuntsunta wato ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya halitta masa dukkan nasoshin guda biyu tunda sun inganta za mu ɗauka duka an samu wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son halwa wal asr yana son abu mai zaki yana son zuma ya haramta ma kansa sannan an samu lokacin kuma da ya haramta wa kansa gansa bai wasa sadakansa wanda ya sayi ta don ya riga kwanciya da ita to abin nan cikin tattaunawa da malama za ka ga suna yi a cikin littafansu shine wato lokacin da mutum ya haramta ma kansa dan a karkashin wannan ne suka ɗauki mutum ya haramta ma kansa matansa anti alayya haramun mutum ya ce ma matan shi to ke daga yau haram ne a wurina ke daga yau haram ne a wurina na haramta ma kaina na haramta ma kaina ke to yaya za a yi da wannan matsala <clears throat> sun yi maganganu masu yawan gaske shi ma a nan wurin kokari ku duba sauran littafai musamman mai adwa ya ɗauko kowane ƙwara ɗaya. ya sa shi a awo na maganganun malaman ya kawo hujjojin ya duba ya gani shin menene zai iya warwarewa a ciki menene ba zai iya warwarewa ba ya kawo masailin duka guda goma sha takwas kusan matsaloli ne guda ashirin shi abin nan mai da tafasir da ya zo da shi bai tahalilin shi ba amma shi wannan ya yi bakin kokari ya yi tahalilinsa zahirin shi abin da ya ɗauka ya ce duk wanda ya ce ma matan shi an alayya haramu shi imamu shankiti kenan mai addu'a bayan fi zahir qur'an bil qur'an ce duk wanda ya ce wa matan shi ke haram ne daga yau a wuri na to zai yi kafaran zihari ne kafaran zihari zai yi zai azumi ne guda sittin zai azumi ne guda sittin ko ya ci da miskinai guda sittin ko kuma ya yanta wuyayi ai shine kafaran zihari ko zihari mutum ya kamanta matan shi da wani bangare na mahaifiyarsa ko tashbihul ba'd bil ba'd ko tashbihul jumla bil jumla ko tashbihul jumla bil ba'd ko tashbihul ba'd bil jumla duk ɗayan hudu wanda ya dauka yi zai kafara 60 60 ne ko kuma raqaba baiwa to amma shi shi Abubakar Aljazairi ya ce a'a wanda ya ce ma matan shi anti alayya haramun ke a wuri na haram ne in yana nufin saki ne to saki ɗaya ya tabbata in ba nufin saki bane to zai yi kafara ne kawai kafara na rantsuwa saboda ya fi daidai da asali na Abdullahi bin Abbas radiyallahu an wanda ya ce in mutum ya haramta wa kansa matansa to zai yi kafara ne kafara na rantsuwa wato yi kafaran kwana uku azumi kenan na kwana uku ko kuma ya ci da miskinai goma an gane ko saboda amma dai maganganu suna da yawa akai akwai kuma tattaunawa da yawa akai a ƙarƙashin wannan ayan ne ma wasu daga cikin wato maluma suke ganin cewa ashe babu lafazi mai sake uku babu lafazin da za ka faɗa ya zama matanka ka sake ta sake uku amma wani magana ce magana mai raunin gaske don sake uku lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam doni lafazin da za a faɗa ya tabbatar da sake uku ba a aiki da shi sake da yake ba shi amma sahabbai ba su ƙare ba sai da aka tabbatar da wannan kamar kiran sallar ranar juma'a ba wani hadisin da ya inganta ko ma mai rauni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa ana kiran sallan juma'a su biyu amma sahabbai ba su kare ba sai da aka koma ana kiran sallah su biyu ba ina nufin sa khulafa ba su kare ba sai da koma ana kiran sallah guda biyu kamar yadda saki uku sai da aka samu lafuzan da suke tabbatar da saki uku kuma khulafa ba su kare ba sai da aka tabbatar da wannan an gane ko min da yake dai wannan haskawa ake yi mutum ya kokare koma zuwa ga littattafai zai ga yanda sakon yake kuma abin nan ciki abin da suke cicirowa har wa yau mata in mace kwara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu inda ya mutum ya tara mata to ya taka zanzan. wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya taba ba ɗaya daga cikin matan shi zobe da ya ba ta yi nuna kamar sir gashi ne ya ba ta rinka kwalliya kamar bai ba kowa ba shi duk ya ba kowa amma ya tashi ba kowane ya tashi ba shi ya tashi ba ta bai gaya mata zai ba ɗayan to suna da irin wannan wani lokaci in sun haɗu a cikin gida mai gidan bayan nan za ka iska suna ɗan tattaunawa to tattaunawa su bata cika tsayi ba za ga sai sun koma suna ma juna gori wani lokaci ni yana da kaza ke waki da kaza ai na fi ki kaza eh, wani lokaci nan nan fitina take tashi sai ka ka bi gidanka lafiya ka zo ka iske gaddama ya tashi fada ya zo ya tashi dan galibi daga canza miyau daga nan ɓannan ke tasowa ɗaya daga cikin matan don ta nuna cewa ai manzan Allah ya kusanta za ta ja mishi bala'i ya je ya dawo gida ma gida rikici sai ta ɗauko zobe sai ta haska ta ce ku duba ma abin da ya bani jiya kaga idan da sauran bai ba su ya kake zaton ya dawo ai rigima ta sai dai koma shine sai ka iske mutum ya dawo gida ana cewa an tashi aiki zaka gina ne <laughs> ai ina na wallahi sai da an jima saboda me yana ganin in ya je gidan maran shi kara baci zai goma ya huce tun anan kuma dama riban mace shine idan ka dawo gida ta taimake ka furejan da ka ɗauko a samu a taimaka maka samu sauƙi ya sauka in ba taimaka maka ka samu sauƙi furejan ya sauka ba ai matan a zamanta a gidan ba amfani ke Allah ya sauƙi an gane ko saboda haka nan <clears throat> maluma suna magana cewa wajen tattaunawa da mata mutum ya taka tsantsan in ba haka nan ba zai iya samun mushkila mushkila mai girman gaske sannan wannan aya ta ƙarshe da muka tsaya a kanta ta cewa in kun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala zukatanku sun dawo cikin nagarta cikin hayacinsu in kuwa kuka ci gaba da fito na fito da shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗanda za su tallafa mushi su taimaka mushi Allah subhanahu wataala zai taimaka masa mala'ika jibril zai taimaka masa salihan mu'mine za su taimaka masa mala'iku za su taimaka masa nan akwai tattaunawa mai ɗan yawa amma kaɗan daga cikin abin da za mu haska a kan shi shi ne abu na farko da za a gane makircin mata da ƙulle-ƙullen mata babu ƙarfin da ya fi wannan ƙarfin ƙarfi sai dai in Allah ya shiga maka wato kaidi na ya mace mace ta lalace ta zama makira ta zama shaidaniya to wannan ƙarfin kaidin babu abin da ke gaban shi sai dai ƙarfin Allah idan kaidin mace ya taso ƙulle-ƙullen ta ya taso to ka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amari shine mafitanka idan ka fito daga cikin gidanka hankalinka tashe wuce masallaci magabata shi suke yin haka sai su wuce masallaci su dan kwanta sai su huta idan suka tashi su yi alola su yi nafila su miƙa ma Allah al'amarin don in ba Allah ya shiga maka ba to ba za ka iya ba shi ya sanya Allah da kansa yayi bayani a Qur'aninsa yake cewa kaidin mata da makircin mata yana da girman gaske wanda kaidin shedan Allah ya ce yana da rauni galibi waɗannan ayoyin guda biyu ana kawo su a ƙarƙashin wannan aya ta cikin sulci tare. cewa kaidin mata da makircin mata yana gaba da ƙulle kulle da kaidi na iblis wani asalin hadisi ma inganta cewa idan mace ta lalace ta zabura ta miƙe tsaye ta yunƙura wurin yaɗa sharri to iblis ma a bayanta yake makewa saboda abin da za ta yi ba zai iya ba Abin da za ta aikata to shi ma ba zai iya sannan cikin abin da malamai suke tattaunawa me yasa aka yi a tsafi da wawo fa inna Allah Maula wa jibrilu maimakon a ce ma jibrilu sannan sauran a yi adafi da wawon babu komi to suna cewa in babin taimako ne don kai adafi da wawon ka goya ka bi ka yi adafi ka jingina ka jingina wa Allah halittansa da wawon to babu komi saboda Allah ne da kanshi ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum man ansari ila Allah amma in ganin dama ne Allah kaɗai ke da ganin dama don da kan shi ya shaida a ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah ba ku da wani ganin dama sai abin da Allah ya ga dama shi ya sanya to wajen mashi'a wajen ganin dama babu daman yi adafi ka goya ka goya wa Allah wani ta'ala wata halittansa sai dai shi kaɗai sannan wannan abin shi yasa ya ce kul ma sha Allah thumma shi'ita bai zo da wawun ba saboda mashi'a ce an gane ko sannan kuma cikin abin da suke tattauna malamai hawa yau da Allah ya ce fa inna Allah huwa maulahu Allah ne mai goya masa baya kuma zai tallafa masa wa jibrilu jibrilu shi ma yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai tallafa masa sai aka ce wa salihul mu'minin da nagartattun mu'minai sai aka ce wal mala'ikatu kuma wasu suka ce to aka ce wal mala'iku ya aka yi aka sa salihan muminai tsakanin mala'iku guda biyu don jinsin mala'ika biyu ya zo mala'ika jibril ga muminai sannan kuma ga mala'iku tabbas mala'ika jibril zai yiwu an faɗe shi so biyu kenan gashi a can kuma gashi a nan wasu ka ce a'a so ɗaya ka faɗe shi wato kenan a cikin mala'iku in ka cire mala'ika jibril in mutum ya zanna nagartacce zai iya fin mala'ika shi kuma mala'ika jibril din karin kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi to wannan ita ma mas'ala ce wanda malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan aya da aka je aka zo da wasalihul mu'minin ya nuna in mutum ya zanna nagartacce sai ya fi mala'ika ka ku ga ai za a fafata za a yi aiki tunda su sufa mala'iku wace ne sabbi hunan laila wannan har. la yafturun sabbi hunan laila wannan har. suna tasbihin dare suna tasbihin yini ba fa sabbi hunan laili ne ba fa sabbi hunan laila ba da daddare suke yi ba daren gabaɗe tasbihi suke yi yinin ma gabaɗe tasbihi suke yi amma akan samu ɗan adam mutum ya zan nagartace ya wuce mala'ika Eh, kuma gashi la ya sunan Allah ma amarahum wa yafalun ma yumar saboda haka wannan matsala ce ita mai fadi da yake ana da tsuntsunta ne galibi mutum zai koma ne zuwa ga littafi ga fassarar magabata don ya gayyaya magabata suka bude abubuwan sai kuma ya tsuntsunta ya fatan dacewa an gane ko na'am أزواجا خيرا منكن مسلمات na'am a wancan asalin hadisi wanda muka dan haskaka akan shi wanda ya zo a cikin musnad na imamu Ahmad abin nan wanda muka yi bayani cewa Umar dan Khattab Abdullah Abbas ya tambaye shi akan wannan alifin tasniya in ta tuba yana komawa zuwa ga wane ne sai Umar dan Khattab yake ce ma Abdullah ibn Abbas ai mata biyu ake magana Aisha da Hafsa sai na Umar bayan wannan lokaci kuma sai ya ci gaba da bayani wata ruwan ta ce a'a wato mai hadisin wanda ya ruwaito wancan hadisin yake cewa umar bin khattab ya ƙara buɗe magana yana ma shi abbas bin abbas ƙarin bayani yake ce masa mu lokacin da muka yi hijira daga garin maka muka zo garin madina mun ga bambanci lokacin da muke zaune a cikin garin makka matayenmu jira suke mu ce kaza su yi matanmu ba, ba, ma magana suna magana ba ma magana su ja duk abin da kai jira ma suke dai mu yanke magana saboda haka lokacin da muke rayuwa a maka maza ke gaba mata na baya to lokacin da muka wo hijira muka zo garin madina sai muka iske sabon rayuwa sai muka iske wasu mutane wanda su kuma matan ke gaba mazan na baya game da duk al'amura mazan suna saurare ne mene matan za su ci sai abin ya zama wani bambaran kwai sai kuma matanmu suka fara kwaikwayo daga jikin matansu sai ya kama wani lokaci mu ma sai zama muna magana matan na magana wato kaman gaddama kenan mu ja su ja mu ce kaza su ce kaza yace sai wata rana ya faru da ni a asalin hadisin yace ina gidan Umayya bin Zaid ne a cikin awali a nan garin Madina to sai matata ta yi wani abu sai ne magana sai ta yi magana ba mu san wannan ba mu amma kuma mun ga a garin madina ana wannan kuma za su iya gani saboda ai mutanen madina da mutanen maka suka zo ai sun ta raba gidajensu ne suna ba su ko za a raba gida ne ga sasan wane ga sasan wane in duk sasan da 'yan maka suke za ka ji sasan shiru amma bangaren da 'yan madina suke za ka rinka jin ja'in ja tsakanin mai gida da matan saboda matan suna da ta cewa mai ƙarfin gaske wanda 'yan maka ba san wannan ba sai ya ce sai ne magana sai ta ja sai na ja ana ce a yaya zan yi magana in ja ki ja ta ce a <laughs> to yaya ba zan ja ba za ka ja in ja ba gidan manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallam yana magana ya ja su ja ya ce a su ma har sun koyi wannan ɗabi'an ta ce a ai su ma suna yi sai na umar ya fito daga gidan ya tafi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata riwaya ta ce ya fito kan shi ba rawani ba hula mata ke in mata suka haɗa kashi to sai da ta yi da ya fito ya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiga sai da diyarsa Hafsa radiyallahu anha yace mata mata na mun samu matsala da su nayi magana sun yi magana kenan naja sun ja amin abin da ya bani tsoro sai ɗaya daga cikin matan na suka ce ai a nan gidan ma ana haka ta ce a ah, ƙwarai kwa ana yi yana ja muna ja ya ce a nan gidan ta ce a nan gidan ba ana yi mu ja ya ja kai ta ce kai wani lokaci ma an aka ja wannan ta ja sai ta ta ƴan ƙananan maganganu a tsakar gida ta faɗi kaza ta faɗi kaza ta wuni tana yi kafin ma ta daina ya ce a nan gidan ya ce to kuko ba kuwa jin tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gushi Allah ya hushi da hushin manzansa kuna zaton idan manzo Allah ya hushi Allah ya hushi da hushinsa za ku zauna lafiya yace in kuka ci gaba da haka to za mu yi shawara ni zan fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shawara ya sake ki ke in dai zai magana ki magana to ya sake ki ke bi zan tuntubi abokina Abubakar in ce shi ma ya ba manzo Allah shawara ya sako Aisha sauran wanda yake ba abin da marayu ne ko kuma kila an ɗauko su ne daga yaƙi bayi ne munzan Allah ya abin da ya zona da su su ma duk ya sake su ya auro wanda zai ce su yi su yi su bari su bari ba ya ja su ja ba an gane ko saboda haka nan bayan ya fi wannan magana da yake umar ya saba yi magana Allah ya goyi bayan shi sai wannan ayyanta sauka kuma ba nan ne kadai umar ya irin wannan ba wurare da yawa umar ya yi irin wannan ko gidan manzala da ake ta shiga ai sai da ya ce ya rasulullah wannan gidan ai ta ce kowa yan gari kaza sun zo ko mutum ma yanzu kofar ɗakin kai ya ge ɗakin yake yi ya ce ma matan shi eh aisha ina yake kuma sunan suke faɗi kai tsaye shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta bayan gidan suka cewa muhammadu muhammadu kana nan Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd annabin shi ma wani lokaci haka suke kiran shi ka san wani in zo in yana magana sai ka rasa yaya wai kokolwan shi network din shi ina daidai ina ne ko ya dauke ne ba ko menene ke damun shi ce gidan nan naka ya kamata a tsara shi a daina kowa daina shiga wanzu Allah bai ci komai ba sai Allah ya soke aya ce kada ku la tadkhulu buyutun nabi illa an yudhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina kada ku ƙara shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ku ci abinci shi ma kada ku zo na kuna jina a gama kada dan ya saba kiran ku ku shigo a ci abinci kuma da an san lokacin ci yayi eh, to bari mu je mu zauna in an gama zai kira mu gairar nazirin kada ku zauna kuna jiran a gama to mun ba ai ba fa saboda haka nan in dai an kira ku ku shiga in ya ba ku dama ku shiga sai ku soki ayan hijabi kaman sura da makaranta baya suratul munafiqun da aka zo yayi ma abdullahi bin ubay bin salul sallah bayan umar ya ja yace kada kai mai sallah ya ja karke ya sa hannu ya tura umar mun khattab radiyallahu an yi mai sallah yace ai an ce ni kada in roka musu gafara ko da su 70 in ne 70 da dai ko da biyu kila a karba da ya mai sallan Allah ya sauke aya ce kada ka ƙara ma irin waɗannan sallah to sai ga wannan ayan ta sauka asa rabbuhu in tallaka kunna fata watakila mahalicin shi ya ga dama ya ba shi dama duk ya sake ku wannan shaki ta mai mata tara ya koma bai da mata ku guda to sun rikita sun rikita duka suna ɗabi'a iri guda sai na umar ɗin ya ce amma da na bincika a masu wani littafin za su ga dokun hadisi wani shafi biyu ya yi tsayi sai na gane suna jayayya da shi ne galibi a kan cefane a kan cefane ne ya ce a yi kaza ko kaza zai isa su daga su ce to wannan na dafa za a raba to wa zai samu ma a gidan waye ba zai samu ba ai sai ka karo ya kai kaza wani lokaci kuma ya ce kaza za a ce sai an samu kaza an hada da kaza sannan zai shi kaza yake da shi kaza ya samu kaza ya ce a yi su kuma suna da jiya akan wannan akan nafaka ne akan abinci ne saboda haka yana ja suna ja yana ja suna ja saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da wannan maganar duk a sake ku ku kama gaban ku Allah ya canza mai da wasu an lahu azwajan khairan min kunna ya canza mishi da wasu mata wanda suka fi ku alheri don duk da namiji in dai mai hankali ne abin da yake so ga iyalan shi ya auri matan da zai ce kaza zai yi ki kaza ki bar kaza ta yi wannan din ta bar wannan din amma duk mace mai gaddama duk in yi magana tana da abin da take gani ita fada ba ba haka ba ne to akasarin maza masu hankali wani abu na ɗaga musu hankali ɗansu na baci akwai wanda shi mashirici ne shi bai ma da abin da yake so shi da haka in yi ce kasa ta gaji shi ne to shi ma ya yi ka za ka yi to shi ma wannan ya yi an gane ko amma ba shi ne ko mijinta ce ba ba ba shi ne mijinta ce ba don kyan namiji ba ya zama mijinta ce ba mijin kanta ce ya lura da abin take so kafin lokacin yayi bakin ya kan yawo masara ya kare ba sai an ce ya kare ba kai bazin kasu manja ya kare kan a ce in sai an ce wata ga ba za ka gani ba an gane ko Allah ya taimake mu saboda haka an yi yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin ya bashi mata musulmai musuluncin ma nasu muminatin sun kai matakin muminai don mataki ne na imani tun matakin imanin harwa yau ya kai matakin ƙanita mai tsananin mai kai matuƙa cikin biyayya sannan ta ibatin in ta yi laifi kuma mai tuba abidatun mai yawan bauta sa'ihatin mai yawan azumuma na nafilfili batin wa kara ya ba shi zawarawa ya ba shi ɗan mata ya haɗa mushi a yi mishi mix ya ga irin kwakwalen zawarawa ya ga irin kwakwalen 'yan mata gidan su kenan sai ya kyau shi ma cikin tattana da malamai suke yi wannan aya suna cewa tana daga cikin ayoyin da suka zo kuma suka fifita bazawara kan budurwa <laughs> Allah ya taimake mu ayan da ta zo ta fifita ashe wani lokaci budurwa wasu nasoshin sai zo da gumma ita da bazawara haka ne ko to wannan ayan tana daga cikin nasoshin da suka zo su kuma suna nuna fifikon bazawara akan budurwa amma fa ba sakin wawa kan mahukaci ba <laughs> akwai sakin wawa an gaji ba shi ya ce sakin wawa to ƙarshen rabin rabin jimlan kenan da ne khabarin shine sakin wawa kamun wa mahukaci haka haka hausawa suke cewa Allah ya taimake mu saboda haka nan wannan aya ta sauka ne goyon bayan umar bin khattab umar hankalin shi ya tashi a ce mace mijinta na magana tana magana yana magana tana magana ya ja ta ja kuma wannan abu ba sabo bane galibi ma akan shi in akan wannan ne ma akan nafaka ya taso akan nafaka akan nau'o'in abinci kuma ana samun irin wannan wani lokaci wata matan ma sai ta daga abincin inda ka aje ba za ka iya canzawa daga wurin mutum ta wannan na dafa ma ya zayin in raba ko kuma kaza da ka ba da ya zaye isa yana cewa a yi haka nan tana cewa ai ba zai yiwu ba to wannan ba karamin aibu ne ga 'ya'ya mata su zama mazajensu suna magana su kuma suna magana Allah ya kare mu ya hallazi na ya أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غِلَاظٌ شداد غلام شداد لا يعصون الله ما imam al-bukhari ya fitar da wani hasarin hadisi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a ƙarshen hadisin yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha wato dukan ku masu kiyo ne masu sa ido ne game da harkokin gidaddajin ku kuma ranar tashin alkiyama za a yi muku hisabi za a yi muku hisabi za a tambaye ku game da al'amuran gidajen wannan aya <clears throat> wannan hadisi wannan asari yana karfafa wannan aya ne yana fassara wannan aya ko yana ƙara sharhi akan wannan aya inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga naran wata irin wuta wuta ce wata iri wutan lahira domin asalin wuta a hadisin Abu Hurairah radiyallahu an yana cewa asalin wuta ja ce sai aka rura ta aka hura ta sai ta koma fara to kaga farin wuta ma mun santa duk wani wuta wanda ake narka karfe ko ake narka abu mai karfi ko ake huda dutse sai ka iske wannan wutan fara ce. in tefari tefari ka ga, tana bula in ka je makera ka ga wutan da suke kira da ita su sa karfe duk girman shi yan ka ga ya taushi ya koma kamancin gam, suna sarrafa shi ne suka ga dama to farar wuta ce in kamfanoni ne masu kera karafa irin abinan steel royal miles ina masu masu narka karfe suna yin rodi in ka je kamfanonin za ka iske wutan da suke amfani da ita faraci narka abu take yi saboda farin wuta shi ba dafa abu yake ba kona shi yake yi an gane ko jan wuta dafa abu yake yi farin wuta kona abu yake yi shi yasa ko kayan girki ne in wutan fari ne to kona abun zai yan mintuna zai ragaragara abu shi kenan zai sallame shi to daga nan kuma sai sai bakin wuta abu rera ce sai aka ƙara hura wuta sai ta koma baka sai aka rufe ta wannan wutan ba mu da ita shi za ka ce aka zo da ita nan nara wani irin wuta ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga wani irin wuta wutan nan ko kodajen wuta ce mai dafa abu ai ba daɗi ballanta na fara mai ƙona abu to baka fa baka ba a san ta ba ba a san irin ta ba ba a san zafin ta ba haka nan take aka rufe ta za a yi sakamako kuma sa ma Allah Allah ka kare wa hannasu to menene makamashin wutan haɓaka wutan makamashinta su ne mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hijaratu da duwatsu yanzu ba ga ga muga dutsen madarkaci ba a ce an jeho mutum da dutsen madarkaci a wuri guda za ka zauna ba rigima a ciki to makamashinta dutse makamashinta ɗan adam Allah ya kare mu alaiha mala'ikatun gilazun shidad akan wutan masu tsare da wutan wasu mala'iku ne gilazun shidad masu ƙarfi ƙarfin kuma matsanancin ƙarfi la ya suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su wa ya faluna ma yumarun abin da aka umarce su kawai suke in an ce su damki mutum su zazzage makogoran shi za su riƙe suna jijjiga shi a cikin wuta ba haka za su yi ta yi duk abin da Allah ya ce ba daga kafa wannan abin shi za su yi shi kuma ba za su daga kafa ba ba sa saba ma Allah kwata-kwata wannan aya tana kunshi da abubuwa masu yawa amma ɗan kaɗan daga ciki shi ne ‘yan uwa musulmi sai mun yi ta kai jigon mabuɗin taimakon kai da kare kai daga wuta shine sanin Allah mutum ya tsaya ya karatu ya ilimi ya san Allah yan uwa muna yawan mamita wannan kalmar in ma ba mamita ni ina maimaita ta addinin nan mu tsaya mu san shi da kyau mu gane shi da kyau mu bauta mu Allah da kyau ƙila sai Allah ya mana da kyau amin ba mu san addinin nan da kyau ba ba mu bauta mu Allah da kyau ba Allah fa ya tanadi wata irin wuta makamashinta kuma mutane ne kowa wanda Allah ya mai arziki aure ai aure ba wasa ne ba ba kuma abu ne don da zaka ce banza ne ai wani na nan bai samu ba haihuwa ba za a ce ba komi ne ba ba za a ce banza ne ba wani na nan na nema wani namiji ne na nema wata mace ce tana fata Allah ya ba su na kwarai Allah ya baka gudunmuwa ka ga iyalinka matanka ta haifi ɗa ko ya sannan ka kasa ɗauki ka kasa ba da gudunmawa wajen ganin rayuwar wannan ɗa akan addini wannan ba ƙaramin tashin hankali ne yanzu aksarin mu maza da za ka gaba a zaune ana neman yin za a kare mutuncin gida duk hidiman 'ya'yan ne in dai ya zama hidiman abinci ne kaɗai da addinin su aiko an taɓe an yi asaran wahala an taɓe an yi asaran wahala ibn al-qayyim yace ana buƙatan abinci a yini so biyu ne ko so ko mutum aksarin mutane ci biyu ko ci uku zai rike su rayu wato a ce in mutum ya ci abincin samu ba zai ƙara samu na abinci sai na rana in ya ci na rana ba zai ƙara samu ko gyada ba ko ƙosan rogo ba zai ƙara samu ba ko rake ba zai ƙara samu ba sai na dare aksarin mutane za su rayu wani basaran ibn wani dirwaye ana cewa ibn qayyim ya ce ne a abinci biyu ana abinci biyu ake bukata a yi ne amma ilimi ana bukata shi ne gwargwadon numfashin da mutum yake ilimi ana bukata shi ne gwargwadon numfashi in a yi ne za ka yi numfashi su miliyan ɗaya haka ake bukatar ilimi ba ilimi ne za a ɗauke shi a wulakance a ce ai ya samu alamtar ka kaifi zuwa nasi ya samu na sallah to ita sallan an ce maka yin ta kawai ake ba da ta ake ba malamai kullu suna bayani akan sallah menene sallah ya sallah take kaifiyan ta kawai na gabobi aiki ne balata na matakin na karki inda ake so akai na khushu'i shi karan kanshi aiki ne ce ai ta samu na sallah ai ya samu na sallah amma wajen neman duniya to nan ne fa zaka ga an yi wurjanjan yanzu in siyasar duniyan yau ce certificate ne na karatu ai mutum ya primary ya ana ba da certificate to ai kai primary ya isa dan kai primary ya isa wani markar to kuma zai gaba da yi to da ko banza dai za a dauke shi ya rika ba fulawa ruwa ya rika shara yana gudu gate ba aiki bane ba wanda ke wannan aikin kuma yana da mata da yaya wani ma fi kawai yaya gashi na a raye kuma ya girme ka tuntuni ke ci abinci kuma har yanzu yana ci bai zo gidanka maula ba sai ka ce ai ya samu na duniya wannan ya ishi amma sai ka iske ana kokarin a dage a kai wani mataki in yanzu ne da duniya aka rikice ana ganin certificate shine wani abu shine mutum in yi karatun kaza ma ya kara ni kaza ya samu karatu ya kara ya kara ya kara ya kara ya ta ci gaba saboda ya tsara duniyarsa to addini ba addini shi ne kullum yan uwa da rana da rana sai ba abin yi ba za a yi ɗiban lokaci ba za a yi ɗiban wasu shekaru ba ma a ce an ɗibu daga shekara kaza zuwa shekara kaza abinda zai yi tun addini zai karanta har ya zama yanzu kuma sannan ya zama yanzu an kwaso afkar wasu tunane tunane tunane kazaman tunane tunane daga wurin yahudawa duk an dora kai. ana ta ci baya ana ta ci baya ana ta ci baya maimakon a ce an samu mutum in ya iya sana'a a same shi ko mai azumin litini da alhamis a same shi mai kiyamun layi. a same shi mai yin karatun qur'ani a same shi mai kaza sana'o'in shi ba su hana shi nagartattun ibada ba a sai kuma kawai bawon ciki bawon duniya manzala ya ce bawan tsumma ya taɓe bawan katifa ya taɓe bawan ciki ya taɓe sai da ya jiro wanda suka taɓe jinsi hudu wani abin da yake so kullum ya dinka riga mai tsada tsumman rigunan shi bai san yawansu ba wani wallahi a cikinmu nan ko ko muke masallacin nan wani wallahi sai ka same shi da sai ɗin riga goma wani sha biyar wani ashirin amma ya rena gani yake makaman allah Allah baya saki yana nan ya ciwo basussukan yadi ana ta rigima da shi ya je wurin masu ɗinki bayan Allah suna neman su ɗinki samu wanda za su ci ko masu yin aikin riga suna neman samu wanda za su ci ya tursa sa su yi mashi aiki ya kibiya yana fara tsimman da zai sa duke shi gaba ɗaya za ta ƙare a siyan tsimma wani takalmin shi sai ka ɗauka wurin mai shushena ne wani ya kawo wankin hula sai ka tsorata tarin tsimma manzalar ce bawon tsimma ya taɗi bawan katifa ya tabi da an yi sati ɗaya biyu uku shi zai canza ma ɗakin shi da kuresha zai je dubai ne a duba gadon da zai riga kwana to ada sai ka zauna a can kawai zai ka riga kwana a can kaga an huta tarkace a ta tara tarkace a ta tara tarkace neman tara tarkacen duk a manta da Allah subhanahu wataala kaga mutum ya gina gida nan ɗakin ne za a tara abinci can ɗakin za a kai shi a dafa can ɗakin za a ɗauka a kai ya huce can za a ɗaukin a kai a ci can ɗakin za a je a cire sakuce can can za a je a tsuguna a sha abin sha can za a je a zauna a duk an an rarraba ɗan an lalata wuri an ɓata makai lokaci ya ta tsalla tsaka gida shi kaɗai ya fito nan ya dawo nan ya je can ya koma can ya dawo nan ya tsuguna can can zai zauna riƙa nishi in ya gama nishi can zai je kishin gida can kuma shi ma wurin kaza ne duk ga an ɗaki lunguna lunguna haikace ce ɓera dai a ta wahala to kawai ka luma biyu luma uku me sai ka tima wani wahalas amma ɗakin da zaka ce ina inda littafan shi suke ina inda aka ware don tsara addini a wannan gidan shi babu ai ba ajandan shi sai dai zai je so tun yanzu duniya ta yi nisa zai je so wani dan wani karfe ya je so ya ce a wani memory ne littafi 20,015 ne da 35 da 3 da 4 da 5 duk suna ciki jibi sai faɗa ruwa sai a ce ya lalace ko kuma ka can ka ji danna sai ce ki tsutsa zai gina ci ayya ya yi corrupting shi kenan ya lalace ya zama to kuma bai da wani littafi sai wani ya zama jahili daga ranar ba zai iya siyan littafi ya aji ba gidan shi babu inda aka ware wannan ɗakin ɗakin littafai ne kuma ƙila ma an yi tacin in a gidan ba a san hayaniya ya ɗan gidan zai ɗauki kan shi ko ɗaya daga cikin yaran shi ko ƴan matan gidan ta zame kanta ta ware kanta shiga wannan wurin ta zauna ta nazari ta gane addini duk babu sai lissafin-lissafin duniya sai guje-guje sai lalacewa sai shirme sai wahala iri-iri kuma ba a samu komi ba da kama tsamu ce wai za a kwashe kudin duniya ko yana kokarin dan shi ne ya samu wani abu a duniya ko mutum ya ta duniya wai saboda dan shi ya ta wahala saboda ƴaƴan shi wai kada su ce wallahi kanka ka kafin ya zo duniya an riga an rubuta yawan arzikin shi in Allah ya nufa ba zai bar duniya ba sai ya bara ka gina mishi bene hawa dubu ka sai kamfanoni dubu ka sai hannun shiya menene ake cewa kan hannun jari ne ko ta tsiya ce dubbai wallahi sai ya lalace gaba ɗaya zaka mutu gaba shi kuma zai gadan kuma duk ya lalace sai ya yawon haka ne saboda arzikin shi a rubuce yake saboda haka ƴan uwa mai kokari mu kare kawunan mu da iyalan mu daga wuta Mataye mu mu taimake su akan daidai kun ga wannan an gwama shi ne da magana akan mataye mataye sai an tallafa musu su wasu ne wani suke tafi suna rabas suna tafi ne a karkace in ba tallafa musu aka yi sai a samu matsala duniya idonsu kai kace ɗaya ne tunanin yanzu suke yi kaɗai saboda haka sai an taimaka musu su tsaya da kafansu su tsaya a kan addini in kuma kai ka karkace kaga shi kenan abu ya lalace in Allah ya yi matan gatar zahirin ƙur'ani ya tabbatar da akan samu miji barkatacce mata nagartatta wani lokaci a samu mata nagartatta miji lafiyayye matan kuma a barkace ya ta wahala da ita an gane wannan ko saboda haka wannan zahirin ƙur'ani yana tabbatar da cewa mutum ya yi duk yadda zai ya kare kanshi daga wuta duk abin da za ka samu a duniya in dai ran tashi alƙiyama ka shiga wuta ka gama asara duk abin da ƴaƴanka za su samu duk abin da matanka za su samu in dai ranar tashin alkiyama wuta suka shiga to an gama tabiwa. yanzu ba ramadana ba ne ai akwai 'yan fashin ramadana 'yan fashin ramadana wanda suke shirya kayayyakin shagaltar da mutane daga bauta ma Allah shagaltar da mutane daga bautan Allah subhanahu wataala wani kallon fina-finai wani kallon kaza wani kallon kaza wani shirme iri kaza wasu abubuwa iri iri iri daban-daban wasu wuraren ma saboda mutuwan zuciya sai a sa kofin ramadan ramadan kaf. duk abubuwan shagala kai kuma ka je ka tsuguna kana kallon wani ƙato yana ta daga cinya yana ihu ya isa ka karanta aya biyu ko aya abu ka roƙi Allah gafara sannan ciye-ciye magabata da ramadana suna ƙara rage ma abincin da suke ci ragewa suke yi ba ƙara suke ba abincin da suke ci rage shi suke yi ba ƙarawa ba da kuma lokacin ne ka sai kula ya fi kala goma wannan ku aje ina so in iske shi da dan dimi-dimi ne wannan ku sashi a wancan kula dan yana dan daukan hucewa da dan sanyi-sanyi wannan na dawo zan cinye wannan an jima shi kuma zan cinye shi wannan da na farka zan cinye wannan kaza zan cin kai kadai an samu wajen kula tara an sama ka zo sallan tarawihi ya gagara ka ce zaka canza masallaci to ba komai ai sallan asubahi ya gagare ka an kira sallah an idar da sallah kai baka tashi ba ciye-ciye ko kuma ka tewo da buta ka kwarmatsa wannan ka kwarmatsa wannan ciki ya rikici ka dan samu kofinka ka dan samu ka ci kala ɗaya biyu na hakura dauki qur'ani ka sake koma ramadana fa rahama ne fa ya kwararo ya malalo yake tafiya laysa qadari fa tuntuni annabawa suke neman Allah ya ba su yi musu gudunmuwa da wannan darajar wannan daren ba su same shi ba kai ka same shi gashi Allah ya halartar da kai watan amma kuma 'yan fashin ramadana suna nan sun sa ka a gaba ka kasa su kuni. wani kuma gashi kada ya fito ya rasa inda za shi je ne ya tsuguna ya mai aka ce yau eh shugaban kasa ne yau da sassafen nan ya tashi je gari kaza shi fa wanda yake maganan nan bai taɓa ko ina ba da mai baka labarin da kai baka je ko ina ne na baka labarin ai shikenan sai shugaban kasa ya ce kaza ko kuma girgo maka wani mai kuɗi ko ko bahaushe ko biyar bai ko in ya ce ai yau yayi kaza da kaza da kaza yanzu ma yana can wuri kaza da kaza da kaza ne yan uwa duk wani abu mai shigar tawa mutum ya dauki mataki a kai Allah ya ce mu insha Allah mun dawo gobe sai mu tashi ya yi wa abu. na ya yi ladina amanu ya yi hmm. ladina kafaru la ta'khudhu yau dan dai ta tsinta ne ba wata ayin da zaka ce wai an tahlilin ta zuwa karshen ta a'a tsinta tsinta a haskaka ne mutum ya kokari ya koma cikin tafirai